يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أخبر الله سبحانه وتعالى في غير ما آية من كتابه أخبر عن اختلاف الأحوال وتغير الأزمان التي الذي يدل على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه وحكمته والذي يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه وأفعاله وأنه هو وحده مستحق للعبادة قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقال عز من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال أيضاً إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال ويقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال وهو الذي جعل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والآيات في ذلك كثيرة كلها تدل على كمال علم الله وقدرته وتمام حكمته ومن اختلاف الأحوال واختلاف الليل والنهار تصريف الله سبحانه وتعالى لأحوال الزمن من وقت صيف إلى وقت شتاء ومن حر إلى برد وما ينتاب خلائقه من صحة إلى مرض ومن حياة إلى موت ومن رزق إلى فقر كل ذلك من تصريف الله سبحانه وتعالى لأحوال الزمان ولشؤون الإنسان عباد الله إننا نستقبل في هذه الأيام أيام الشتاء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب وقوع شدة البرد وشدة الحر ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأمر الله لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير والإسلام كما هو دين يسر وتيسير ورفع الحرج عن الأمة نجد أن الإسلام قد رخص للناس للمسلمين في أحكامهم رخصا كثيرة فيما يتعلق بهذه الأيام أيام الشتاء وذلك أن الدين كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غير ما آية أنه دين يسر وليس دين عسر ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج البخاري أنه قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فلذلك شرع الإسلام ترخيصات وتيسيرات كثيرة فيما يتعلق بأحوال بأوقات الشتاء فمما يتعلق بذلك أن الإسلام رخص للمسلم في وقت شدة البرد إذا أراد أن يمسح إذا لبس الخفين أو لبس الجوربين أن يمسح عليهما إذا لبسهما ظاهرتين إذا لبسهما ظاهرين فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فأهوى لينزع فأهويت لأنزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما كذلك أخرج الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من بول وغائط ونوم وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد فأصابهم البرد فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يمسحوا على تساخينهم أن يمسخوا على العصائب وعلى التساخين فلذلك يجوز للمسلم إن كان لابسا للخفين أو كان لابسا للجوربين أو للنعلين إذا كان إذا كانتا تغطي موضع الفرد من رجليه أن يمسح عليهما إذا إذا أدخلهما طاهرتين وذلك ثلاثة أيام ولياليهن, ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم كذلك من سنن التيسير ورخص الإسلام في مثل هذه الأوقات أنه أباح للمسلم أن يتيمم إذا لم يقدر على تسخين الماء في شدة البرودة فقد ثبت ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فاحتلم ثم أشفق على نفسه أنه إذا اغتسل أن يهلك فتيمم وصلى بأصحابه الصبح فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه بذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص كيف صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إنني أشفقت أنني إذا تو إذا إذا اغتسلت أن أهلك وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل له شيئا ويجب على المسلم أن يحافظ على إسباغ الوضوء في مثل هذا الأوقات وأن يتمم وضوعه ولا يترك شيئا من أعضائه بدون غسل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل ففي صحيح مسلم ففي صحيح مسلم عن النانا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وفي مسند إمام أحمد عن رجل من ثقيف أنه قال سعلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص لنا في الطهور وقلنا إننا بأرض إن بأننا بأرض باردة فلم يرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فدل على أنه يجب على المسلم أن يحافظ على تمام الوضوء فله من ذلك أجر عظيم ومن أحكام التيسير المتعلقة بهذه الأوقات التبكير من الصلاة وخاصة صلاة الظهر فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحرب أخر الصلاة ومن ذلك أيضا العذر بترك الجماعة حال اشتداد حال اشتداد البرد بالليل ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه نادى بالصلاة بصلاة الصبح ثم قال نادى في ليلة باردة ذات ريح بصلاة الصبح ثم قال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات ريح أو ذات مطر أن يقول ألا سلوا في رحالكم فيجوز للإنسان عندما يشتد البرد بالليل أن يتخلف عن الجماعة ويصلي لوحده وهذا من تمام تيسير الإسلام ورفع الحرج عن هذه الأمة كذلك من الأحكام المتعلقة من الأحكام المتعلقة بهذا عدم ترك عدم ترك النار بالليل ففي الصحيحين ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتركوا النار بالليل حين تنامون وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة احترق بيت بالمدينة بالليل على أهله فحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فاطفؤوها وهذا وغيره وغيره كله من الأحكام التي تتعلق بهذه الأوقات الأوقات التي يشتد فيها البرد وهذا كله يدلك على كمال هذا الدين وأنه لم يترك شيئا إلا وقد دل أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يحتاج إليه المسلم في كل وقت وفي كل حين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah jira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama bayan Allah Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai tsarki a wurare da dama ya bayyana yadda yake caccanza lokuta da yadda yake caccanza al'amura da yadda yake caccanza rayuwa ba don komai ba don ya ja hankalinmu zuwa ga isar ikonta da cikar ƙudurarsa da cikar iliminsa da hikimarsa da cancantar shi kadai za a bauta wa banda wani ba shi ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa lalle a cikin halittar sambai da ƙasa da kuma sassaɓawar yini da rana da jirgin ruwa da yake gudu a cikin ruwa ko jiragen ruwa da suke gudu a cikin ruwa dauke da abin da zai amfanar da mutane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar daga girgije daga sama na ruwa ya raya ƙasa da shi bayan mutuwarta sannan kuma ya yada dukkan wasu masu tafiya a bayan ƙasa a cikinta da kuma jujjuyawar ƙasa da jujjuyawar iska da kuma girgije da yake tsakanin sama da ƙasa Allah ce duka waɗannan lalle ayoyi ne ga waɗanda suke da hankali ko suke hankalta haka nan a wani wurin Allah subhanahu wata'ala ce lalle a cikin halittar samai da halittar lalle a cikin halittar samai da halittar ƙasa da sassabawar yini da dare Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke masu hankula a wani gurin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce lalle a cikin sassabawari yi dare da yini da kuma abin da Allah ya halitta a cikin samai da ƙasa akwai ayoyi ga mutanen da suke da takawa a wani gurin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce muna ji Allah yana jujjuya yana jujjuya dare da yini Allah ce lalle cikin wannan akwai izina ga mutanen da suke da basira haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa shine wanda ya sanya dare da yini suna mai wa wato suna mai wa juna gurbi in wannan yazo wannan ya tafi in wannan ya tafi wannan yazo Allah ce yana yin haka dan ya zanto wa'azi liman arada an yadhakkara aw arada shukura ga wanda yake so ya wa azanci ko kuma yake nufin godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk waɗannan jiddoyawar al'amura da ubangiji yake yana nuna cikar kudararsa da cikar ikonsa da cewa shi kadai ne wanda yake cikakke wanda babu tawaya tare da shi wanda yake wanzazze wanda babu lokacin gushewarsa amma dukkan wata halitta da Allah yayi to tana samun canje-canje daga lokaci zuwa wani lokaci Allah shi kadai ne mai wanzuwa har abada a yanayin da yake guda ɗaya na kamala daga cikin irin canje-canjen da ubangiji yake nuna wa ɗan adam a halittarsa a yanayin rayuwarsa akwai zuwan wato lokacin ɗari da kuma zuwan lokacin zafi lokacin bazara zawon lokuta daga wannan zuwa wannan alama ce da take nuna cewa Allah shi kadai ne ya cancanta a bauta masa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari ya labar ya labarta mana dalilin da yake sawa a samu tsananin sanyi ko a samu tsananin zafi a wasu lokuta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wuta wuta ta kokawa ubangiji cewa sashi na ya cinye sashi wato tsabo da tsananin zafi sai Allah subhanahu wata'ala ya ba ta daman limfasawa sau biyu a shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine abin da kuke ji a wani lokaci na tsananin zafi da kuma lokacin da kuke jin tsananin sanyi wato wannan lokuta ne da wuta take numfasawa kamar yadda ubangiji ya mata izini musulunci addini ne na sauki wanda yake kokarin daukewa mutane kunci da takuruwa dukkan wani abin da yake takuruwa ne ga ɗan adam ga musulmi Allah subhanahu wataala ya ɗauki shi da kan wannan al'umma Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku kunci a addini ba haka nan a wani wurin Allah yake cewa yuridu Allahu yusra wala yuridu bikumul usra sauki Allah yake nufi da ku baya nufin tsanani da ku annabi sallallahu alaihi sallam kamar da cikin bukhari yana cewa inna hadha ad-din wannan addini mai sauƙi ne babu wanda zai yi rungumi wannan addini da tsanani ya ma da shi sai addinin ya kai shi ƙasa saboda haka duk cikin hukunce-hukuncen musulunci hukunce-hukuncen ibadu gaba ɗaya ana ɗauke wa al'umma tsananin da za ta iya fuskanta sauraka dukkan wani abin da zai zama haraci wato akwai ƙunci wajen yin sa to musulunci yana ɗauke wa mutum shi shi yasa zamu ga irin wannan lokaci na tsananin safi na tsananin sanyi musulunci ya sassauta abubuwa da dama daga cikin irin sassaucin da aka samu sassauci wajen yin alwala yayin da mutum yake sanye da takalmin khuffi ko yake sanye da safa ko yake sanye da kafa sau ciki takalmi sau ciki to wannan an yi masa dama an masa rangwami idan ya zanto ya sanya waɗannan abubuwa a ƙafarsa bayan ya yi alwala to duk sanda alwalarsa ta kare to ya yi shafa a kansu in ya zo gurin wanke ƙafa ba sai ya cire abin da yake ƙafarsa ba ya wanke hadisai da dama na ma'aiki sun nuna wannan haka nan aka ba da sauƙi ga wanda yake sanye da rawani ya yi shafa a kan rawaninsa shi ma wannan sauƙi ne da musulunci ya yi idan ya zanto cire shi zai zama masa akwai jidali duk sanda ya cire ya mayar ya cire ya mayar to an yaji masa ya yi shafa a kan rawaninsa ko mace ta yi shafa a kan ainihin hijabinta da za ta ɗaura duk wannan yana daga cikin sauƙin da musulunci ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin hadisin mughira ibn Shaba yana cikin sahihul bukhari da muslim ya ce na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya sai yayi alwala zo wanke kafa yana sanye da hufi guda biyu sai na sa hannu na zan cire masa khuffin sai yace bar su da alwalata wato da tsarki na nasa su saboda haka annabi ya yi shafa a kansu hakanan ya tabbata cikin sunanin nasa'i da kuma sunan abi dawud eh, sunan tirmidhi da sahih ibn khuzaimah hadisin safwan ibn assal yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance na umartar mu idan muka yi tafiya kada mu rika cire takalman mu na kuffi tsawon yini uku da dare da darare uku wato mu yi shafa akan su sai dai idan janaba ce ta same mu to wannan za mu cire mu wanka amma dan mun yi bawani ko mun yi ga'i ko mun yi bacci to kada mu cire su mu yi shafa akan su tsawon kwana uku a halin tafiya haka ne ya tabbata cikin sayo muslim hadisin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rangwame ga matafiyi yayi shafa akan sa tsawon kwanaki uku dara yanninin su da dararen su idan mazaunin gida ne an masa saukin yayi yini ɗaya da darensa wato matafiyi yana da dama ya yi ta yin shafa tun daga lokacin da alwalarsa ta kare matukar dai ya sanya kuffinsa da tsarki yana da dama ya yi shafa har tsawon awa saba'in da biyu wanda kuma yake mazaunin gida ya yi shafa tsawon awa ashirin da hudu lissafin yana farawa a bisa magana mafi inganci daga lokacin da ya sake alwalar wato idan da zai sa kuffinsa ƙarfe biyu na rana to sai ya zanto alwalasta ta kare karfe biyu na rana amma bai sake yin wato biyu na rana kashi gari bai sake yin kuma alwala ba sai karfe uku sai karfe uku ya sake yin alwala kuma a lokacin ya shafa to sai karfe uku ne wannan wato wannan rangwamen zai kare masa daga lokacin da ya fara shafa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan sauki haka ne ya tabbata cikin musnad imam ahmad da da da da mustadrak na hakim hadisin sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi sallallahu alaihi ya aika wata karamar runduna saboda aka suka samu kansu cikin yanayin sanyi suka rasa yadda za su yi da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya umarce su cewa su yi shafa kan huffinsu sannan su yi shafa akan huffinsu da kuma a kan rawunansu annabi ya ba su wannan damar to haka nan yana daga cikin saukin da musulunci yayi yayin da mutum ya samu janaba kuma ba shi da abin da zai dafa ruwa yana kuma gudun wucewar lokaci to zai iya yin taimama ya yi sallah kada ya ce dole sai ya yi wankan a cikin yanayin tsananin sanyi kuma ya samu wata cuta ta same shi wannan ya tabbata a cikin hadisin musnad na imamu ahmad da abu dawud hadisin amr ibn al yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura mu yaƙi shine matsayin shugaba komanda na wannan yaki da ake kira ghazwatu ghazwatu zati to a wannan lokaci sai shi amr ibn al ya yi mafarki da ya tashi ga tsananin sanyi sai ya yi taimama ya ga in ya yi wanka zai iya halaka sai ya yi taimama ya ja mutanensa sallah aka yi sallah haka da suka zo suka koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi mafarki amma kuma taimama ya yi mana sallah annabi ya ce da shi ya ka ja mutanenka da janaba sai ce ya rasulallah na ga in na ce zan taɓa ruwa a wannan lokacin zan halaka kuma na tuna faɗar Allah subhanahu wata'ala da ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah ya zanto mai rahama gare ku don haka sai nayi taimama annabi ya dariya bai ce da shi komai ba wanda yake nuna halarcin mutum idan ya tashi daga bacci da na ba tare da shi babu abin da zai dafa ruwa kusa kuma yana tsoron wucewar lokaci to ya halatta ya yi taimama ya yi sallah akwai bambanci tsakanin wucewar lokaci da kuma rasa jam'i ba a yin taimama saboda ana tsoron rasa jam'i sai dai idan ana tsoron fitar lokaci da haka in ka tashi akwai lokacin da za ka iya yin wanka ko da za ka rasa jam'i to ka yi wanka wannan shi ne abin da yake wajibi a kanka to yana daga cikin saukin da aka samu hakanan yana daga cikin saukin da aka samu uzuri ga mutum wajen rashin fitowa sallah ta dare yayin da ya zanto akwai tsananin sanyi in ya zanto sanyi ya tsananta fitar mutum zai iya sababa masa wani abu na larura ta wannan babu laifi don bai fito sallar jan'i ba ya tabbata cikin sayi bukhari da muslim hadisin umar abdullahi dan umar ya yi wa mutanensa kiran sallah a wani guri da ake kira bajnan ya yi musu kiran sallar ta asuba sai yake cewa bayan ya gama kiran sallar a lokacin tsananin sanyi sai yake cewa ala sallo fi ku yi sallolinku a masaukanku sannan yace na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya wa mai kiran sallah idan ya zanto dare ne mai tsananin sanyi ko mai tsananin iska ko kuma ana ainihin ana tabka ruwa to idan mutum ya yi kiran sallah ya ce ala sallu fi rihalikum a ƙarshen kiran sallarsa to wannan ya nuna uzuri ga wanda yake tsoron tsananin sanyi idan ya tsananta wajen zuwa sallar jami'i wanda duk yana daga cikin sauki da musulunci ya zo da shi kamar yadda yake yana daga cikin sauki ko kuma yana daga cikin koyarwa ta musulunci rashin barin wuta da daddare da yawa akan samu tashin gobara a gidaje a lokutan sanyi saboda sakaci da ake samu na kunna wuta musamman garwashi a ajin shi a tsakiyar daki ko kuma tsakankanin yara wanda hakan sautari yakan sabbaba gobara akan rasa rayuka ko ai asarar dukiya to annabi sallallahu alaihi wasallam tuni ya ja hankali akan wannan hadisi ya tabbata cikin sahihaini hadisin abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku bar wuta a gidajen ku lokacin da kuke bacci haka nan ya tabbata cikin sahihai na hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an yi gobara a wani gida a madina har ta cinye mutanen gidan aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faru da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai na faɗa muku wannan wutar makiyar makiyar ku ce saboda haka idan za ku yi bacci ku kashe ta in za ku yi bacci ku kashe ta saboda haka duk wannan yana daga cikin sauƙaƙe sauƙaƙe da hukunce-hukunce da musulunci ya kawo wajen wato a lokacin da ake tsananin sanyi kuma wannan yana nuna maka cikar wannan addini cewa addini ne cikakke babu wani al'amari na rayuwar dan adam da addinin bai tabo ba Allah subhanahu wataala ya ce ya cika addinin kuma ya cika ni'imarsa ga ga ainihin musulmi saboda ka babu abinda musulmi za su bukata a kowane yanayi ba tare da musulunci ya ya sanar da su ba yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali a kansa shine kokarin a cika alwala a irin wannan lokaci kada a rika wasa da alwala kada ka ce saboda tsananin sanyi zaka rika gaggawa wajen alwala kana barin wani surare a da lamba annabi ya ya nuna irin falala da take cikin cika alwala musamman a lokacin sanyi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa yake cewa sahabbansa yanzu bana nuna muku abinda Allah yake shafa kurakurai da su ba da shi ba da abubuwan da Allah yake daukaka daraja da shi sahabbai suka ce bala ya rasulullah eh a gaya mana ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa yace da su isbaghul wudu'i ala al makarih wato cika alwala a lokacin da rai baya su lokacin da rai baya su shine lokacin tsananin sanyi mutum ba zai so ya tsaya ya alwala a tsanaki ba yana so yayi ya gama saboda iskar da take kada shi to ya tsaya cika alwalarsa a wannan lokacin yana daga cikin abin da Allah yake ɗaukaka darajarsa da shi ya shafe masa kurakuransa sannan abu nabi ya ce yawan tattaki zuwa masallaci sai kuma jiran sallah bayan sallah Allah annabi ya ce to wannan shine riba wato shine ribatu da mutum yake yi ya samu ladan waɗanda suka yi daku a filin daga domin kare addinin musulunci haka nan hadisi ya tabbata cikin musnad imamu ahmad daga wani mutum daga saqifa yake cewa mun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kasan mu akwai tsananin sanyi kasan mu akwai tsananin sanyi shin za a yi mana sassauci wajen arkin mu wato wajen alwalan mu a akwai wani sassauci wato mu yi ta haka da gaggawa ko ba sai mun cika wata wannan ba wasu gabobin ma kawai mu shashafa mu wuce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai mana wannan saukin ba shi yasa ake so a cika alwala saukin da aka yi shine shafa akan kofinka ko akan safarka ko akan takalminka sau ciki duk wannan kana iya kana iya wato shafa akan su idan ya zanto ka sanya su lokacin da kai alwala ba wai ka sanya su ba bayan kayi wanka a sai in ya san kayi alwala bayan wankan sannan ka sa su to idan ka samu wato alwalarka ta warware kana iya shafa a kansu har tsawon lokacin da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yana daga cikin hukunce hukuncen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana shine kasashen da ake tsananin sanyi wasu kasashe sukan sha wani abu na maye kamar mutanen mutanen yankin Rasha ko tsohuwar tarayyar Soviet sun kasance suna yawan shan giya saboda kasa ce mai tsananin sanyi to wannan musulunci bai yarda da wannan ba hadisi ya tabbata a cikin musul imamu ahmad daga abdullahi dan abbas wani mutum yake gaya masa cewa wani mutum daga khurasan khurasan shine can yankin su afghanistan yake cewa kasanmu akwai tsananin sanyi saboda haka muna da abubuwa daban-daban da muke sha irin wanda yake samaye wani mai yi da inabi wani mai yi da dabino ya gaya masa nau'uka daban daban-daban na shaye-shaye da suke yi to shi ne abdullahi ɗan abbas ya ce kamisanci dukkan wani abin bugarwa sawa'un da inabi aka yi shi ko kuma da dabino aka yi shi ko ma da menene aka yi shi saboda ka baya halatta ga mutum dan ya sauka ƙasa mai tsananin sanyi ya ga kafiran ƙasar suna shan giya ya ce shi ma larura ce za ta sha giya annabi bai halatta wannan ba baya daga cikin abin da musulunci ya yi masa sauƙi akan wannan wannan duka yana nuna mana kamalar wannan addini da cikarsa da cewa komai a wannan addini an yi bayanin sa daki daki Allah subhanahu wata'ala ya bamu kyakkyawar fahimta ga addininmu ya ba mu ikon rike koyarwar addininmu da aiki da ita a kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala ya yi mana dukkan mu abubuwan da suka sha gabanmu Allah ya mana maganinsu tashe-tashen hankula da kashe-kashe da sace-sacen mutane da suke addabar wannan ƙasa ubangiji ka kawo mana sauƙinsu ubangiji ka kawo mana tallafinka ubangiji ka kawo mana tallafinka ubangiji ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu ubangiji ka taimaka mana ba don halinmu ba ya ubangiji ka yi mana luɗufi da luɗufinka ka yi mana rahama da rahamarka ya ubangiji allah ka ba mu shugabanni na gari shugabanni masu tausayi shugabanni masu amana masu adalci masu tsoronka Allah subhanahu wata'ala ka bamu mu shugabanni na gari masu amana masu adalci masu tsoronka masu tsoron tsayuwa gaba gare ka lokacin da zaka tambaye su akan amanar da ka dora musu Allah ka bamu irin wannan shugabanni Allah ka bamu hakuri haƙuri da juriya wajen yi musu biyayya kan abin da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين